Barka da zuwa tashar duniyar littafan Hausa TV da na subscribe sannan ku danna ƙararrar sanarwa ta yadda za a rika sanar da ku sabbin shirye-shiryen da zarar mun ɗora. Mun gode. Assalamu alaikum. To mai sauraro har yanzu yana ci gaba da karanta littafin mai suna Walija kashi na goma. Bismillahir Rahmanir Rahim. Jita ya an riko mata hannu wanda Samshatin bata lura da shigowarsa ba sai rikotan da ya yi saurin ja baya ta yi don ta don ta ɗan ji tsoron sa a gabanta da ta yi. Duk da ta ja baya har a wannan lokacin bai cika hannun nata ba, sai kashe ta da yayi yi da lumtsattsen idonsa kamar na mai jin bacci. ta hona nuna miki yadda za ki yi alwala. Jin haka ya sa ta sakin jiki tana fara kokarin takawa haɗe da nufar inda yake. Yana riƙe da hannun nata ya nufi da ita ya koya mata yadda za ta yi komai har amfani da shaya kamin ya fice daga bazirin ɗin. yana nufan nasa don zuciyarsa ta tambata masa daɗi ba nisa yana yana mai lumshe shi haɗe da tunanin abubuwa wanda lokaci ɗaya shi ya fara tunanin masa mafita don san baya son ɓacin ran mahaifiyar tashi ko breakfast bai tsaya ba ya miƙe ya nufi hanyar falo a wannan lokacin ya tadda Zabina tana fitowa daga ɗakinta nufarsa tayi tana ƙoƙarin sa amma sai ya saurin raba ta da shi yana amsa gaisuwarta da take masa ki shirya yau ina so zan je Bauchi sai mu wuce tare kawai shiru tayi tana ɗan tunani kamin ta kora ta ƙara ƙoƙarin ɗin shi tana cewa bari sai nayi breakfast amma sannan sai mu wuce kuma da wannan safiyar ne zamu wuce ai naga safe ne ya no hakan yayi min ki shirya kiyi breakfast ɗin ki same ni a waje juyawa yana takawa mai cike da mazantaka da zafin nama wanda dukkan su yi wani ba suka juyo muryar shi ta cikin daddaɗan kuma shanyayyiyar murya tana faɗin hamma a tare suka jiyo wanda kamin yayi magana ta fara takuwa cike da salɓin jiki binta da kallo yayi yana ƙara buɗe idanuwansa yana ƙara ma shatin kallo sai a sannan duba da yanda take naɗe da jikinta da zanin saƙin fulanin tayi saurin tayi ɗaurin ƙirji sai mayafin da ta mayafinta ta kuma rufe jiki da shi tafiya take amma ko ina na jikinta rawa yake tsayawa yana kallon komanta ta haɗe da sauran takuwa inda take tsayawa tayi kamin ta buɗe baki ne za ta yi masa magana kamar an ce ta juyo gefe sai ta gaza daina tana kallon ta <clears throat> haɗe da galla mata wasu irin harara haɗe da binta da wani irin kallo lokaci ɗaya jikinta ya sanyi sai bakinta da ta rufe don dole don ita idonta da ta gano tana kallon shi ganin wani irin kallon da yake mata ta kasa tantance na me yasa ta saurin dukar da kai ƙwalla na ciko idanunta jikinta sai hau sai ya haura murmushi yayi dan ya san yanayin abun da yayi mata rungume yi tsan a kirjinta sakin masa jiki ta yi a wannan lokaci don ta kasa sarrafa kanta jikinta har a wannan lokacin rawa yake kamar mazari hannun shi yasa yana sha falon lausar gashinta da ya zubo har gadon bayan yayin da mayafin da ta ɗora saman kanta ya kwaɓe zuwa ƙasan kafaɗarta. Ɗago ta yayi yana kallonta don ya ji a wannan lokacin jikin nata ya daina ƙyama, wanda duk jinin shi ne ya ɗebe ta. "Menene ya faru? Kina buƙatar wani abu ne?" yayi maganar sa babu yabo babu fallasa. A maimakon ta bashi amsa sai kawai ƙwallaye ya ciko mata ido, tana ƙoƙarin sa masa kuka. Shi ya isa. hannunsa ya sama ya sa a saman labbansa kamin ya kuma hogin nata yana mata magana a hankali da cewa ya isa haka faɗa min me kike so a hankali cikin miya ta ce ina neman kayan da zan saka ne ban gani ba ayya sorry dear mu je na nuna miki yayi magana yana ɗago ta haɗu da nufin bedroom da ita ita kam Zabina wani kallon baƙin ciki ne ya ciko idonta tab ai ko dole na faɗa wa mom kawai na faɗa wa mommy komai da fa take gudu ya riga da ya faru wallahi yanda yanda ka tafi da ni Bauchi haka zaka dawo da ni. Yayi maganar tana jan tsaki a da nufar tana kwaɗa kiran Daniel da yayi nesa a aikin shi har yana dab da kammala. Ko da suka isa bedroom ɗin nata a gaban wardrobe bai cika ta yana faɗin ke wai wata irin yarinya ce yi ta liƙe min kina shige min kalli a gaban Zabina ƙanwata babu kunya kin wani ƙwaƙume ni kamin ta yi masa magana duk da ta duk da ya san dama ba ta yi ba ya cigaba da cewa don Allah kar ki ƙara riƙe ni inda kuma ba haka ba kin san dai sauran jiki don Allah jiki Allah ni dad wai wata ƙaddarar sa shi aura mun wannan ƴar yarinyar ba yar ciki na yana maganar ne haɗe da buɗe drop ɗin yana faɗin ga kayan nan naki nan ki ɗau wanda zaki san. yana faɗin mata haka ya juya yana barin ta a wannan wurin ita kam Zabina sam ta hana abincin gabanta <coughs> Daniel ya nufa yana haɗo mata breakfast da zata buƙata a wani tray da yaga Daniel ya haɗa wuri ɗaya yana ɗauka baki haɗe baki ɗaya haɗu da nufo bedroom ɗin shattin da shi inna lillahi hasbunallahu shikenan an mallake Anwar wallahi wannan ba aikin Allah bane sai dai aikin sihiri ta yaya Anwar zai ɗauki abinci ya kai ma wata ƴa mace ai ba a haifo ta ba a duniyan nan amma a yau wannan gajar ne yake yi ma bauta yana dab da zama Daniel ɗinta ai tab ai wannan karan dole ma mu ta miƙe daga zaunan da take Ɓangaren Anwar kam ko da ya shiga a wurin wardrobe ya ɗin ya tadda shatin tana zaƙale-zaƙale don ba ta ga kayan sakawa ba a cewa wannan fili na 'yan iska ne don ɓangaren sleeping dress take ta dubawa, saman kafet ɗin da ke gaban bed ɗin ya ajiye mata tire ɗin, yana ficewa don bai tanka ta ba, ɗan hmm, shariya yana kusa kenan. A falo kam a tsaye ya tadda Zabina tana gyara mayafinta da cewa mu je kun? mamakin sa idan ya ga ci abincin kirki ba sun gaba tana bin sa a baya har suka fice daga falon suna nufar cikin barikin inda a nan ne ya shiga motarsa itama tana zaman ɗaya ma ta zauna a zaman ɓangaren mai zaman banza a haka suka bar bada ɗin haɗe da ɗaukar hanya hanyar Bauchi ɓangaren Abbas kuwa san bashi da walwala a daren jiya sam ya cin komai sai kaiwa da komowa da yake yi zuciyarsa sosai tayi masa zafin gaske hannunsa ya ta yana dukan yana bugun miro ɗin da yake wadur jikin baizurum ɗin shi lokaci ɗaya ya tarwatse ƙananun glass ɗin na shigar masa hannu sai jini yana fara gangaro masa ja baya yana rintse idanunsa haɗe da zama yana buga kansa da hannunsa haɗe da kiran sunan shatin a cikin wata irin wahalalliyar murya I love you Aisha I really love you love you forever and ever ina miki son har abada har ƙarshen rayuwata ba zan bar son ki ba ina jin kishin ki a kowane daƙiƙa na tuna da a yanzu kina tare da wani ba wani na da ba a bas ba matsala ɗaya ce ce a bani ke idan ba haka ba komai na iya faruwa fitowa ya daga shi sai tawul a ƙugun shi daidai zile na zile tana gyara masa gadon shi haɗe da sauya masa bedsheet ɗinsa wani irin tsanan yarinyar ya ji ya shiga yana shigar sa ya daka mata uban tsawa da sai ya ɗaga mata uban tsawa da sai da ya sa jikin zilai rawa tana sakin sandar mofa ɗinta Ya haƙuri ta tayi magana cike da jin tsoro na Abbas duk na Abbas ɗin duk da iskancin ya kawo ta ya lasa mata zuma shine ta dawo ya kara mata. kawai da kansa yayi gefe yana fuzar da wani iska mai zafi kamar an ce ya waiga ganin Zulai yayi ta cire karamar hijabin cikinta da kowace ma'aikaciya take sawa tana sunkuyowa ta na zubowa. Wani irin ƙuryayi da ido kamar ya haɗiye wani irin yawu sa ya kai yana rufe ko ina na bedroom ɗin ke zo nan. Kallon shi ta yi haɗe da jin wani irin sanyi tana mai farin ciki haƙarta ta cimma ruwa. Zama ya yi a kan gadonsa yana jiran isowar zule wanda ta tsaya gabansa tana ƙara gantsaro masa ƙirjinta. Hannunsa ya kai yana shafar tubula-tumbulan bires ɗinta yana taɓe bakin shi. Limshe ido zule ta yi don daɗi tana jin yadda yake jan nipple ɗinta yana wani irin jan su haɗe da mulmula mata. Wash ta fara ta fara tana matse ta wani irin kallo ya mata duk da shi ma yana can yana cikin yanayin da ya ga ya kasa control ɗin kansa amma a hakan bai hana sa mulki ba yana faɗin sauke min duk wani kayan jikin ki cikin sauri sai ta kai hannu tana sauke kayan jikinta tana wani mutsu-mutsu da kafa tana wani zunkuɗe-zunkuɗe a haka ta cire komai nata kana ya saki baki kaman wawa yana kallon albarkatunta hannunsa yasa yana ci gaba da shafa breast dinta haɗe da kama nufin ɗinta yana mulmula su haɗe da bin ƙirjinta gaba ɗaya yana cakudawa yana wani irin murza mata noodles kamar zai cire su wanda duk wannan abun da yake daɗi babu abun da Zulai take ji sai daɗin da sai wani uban lumshe ido take tana nishin haɗe da ƙara turo masa ƙirjinta nakin ɗin da suka ji ne ya katse musu hanzarin su wanda lokaci ɗaya Abbas ya baiwa zuciyar shi cewa diyana ce wani irin kallo yayi ma nan da take jikin ta ya hau rawa nan tayi saurin mayar da kayanta tana tumburo baki haɗe da saurin juya tana ci gaba da goge gogenta Abbas ne ya miƙe da kanshi ya buɗe ƙofar aiko kamar yanda yayi tsammani haka ne diyana ce wanda daga gan wan wanda daga buɗe wansa ta hau sakin masa murmushi haɗe da kamo hannunsa tana cewa ya Abbas zo mu je momi na kiranka kamin zai ce da ita a'a sai kuma ya biyo ta haɗe da nufan falon momi ɓangaren anuwar kam ko da ya isa gidan mahaifin nashi bai same shi a gida ba sai da ta da ya tadda ba ƙaramin faɗa ya sha ba haɗe da masa baki in dai ya kuskura wani abu ya haɗa su da shi to ya nemi wata uwar ba ita ba haƙuri ya bata bai ma kula bai ma haƙuri ya ta ba hajiya haulan amma duk a banza don tashi ma ta yi ta bar masa gurin zabina kam saurin bin bayan dakta ta yi hakan ya sa anuwar miƙewa a da nufar bangaren mahaifin nasa duk da ya san abu ne mai wuya samun shi a wannan lokacin tsuntar kan shi ya da nufar da nashi yana bin ko ina da kallo kamar wanda yake neman wani abu na daban idon shi ne ya sauka akan wani littafi wanda bangon littafin ya zamana mai ƙarfi Kwaba din bulu ne. Diyari abinda ya tambaya abinda ya ambata kenan kamar a zuciyar shi yace ta yaya Dadi ya manta da diyari ɗin shi a nan wurin. Saman hannun shi ya saurin kaiwa yana ɗaukar diyari din yana nufar ɗakin mahaifin nashi don ya ajiye masa a can. A tsakiyar bedroom ɗin ya a tsakiyar bedroom ɗin ne littafin ya faɗi ƙasa wanda cikin sauri anuwar ya ga hannunsa yana dauka haɗe da ƙoƙarin rufe littafin. idan shi ne ya sauka akan wani layin wanda in dai na ga Anuwar yana ta gyara tsayuwarsa haɗe da buɗe idanun idanunsa lokaci na ga wani irin mugun gumi na tsatsafo masa kaman wanda yayi gudu na ƙin ƙarawa fiye da minti sha biyar yana wannan yanayi kamin ya saki littafin yana dafe kanshi da ke uban sara masa idon shi ne lokaci ɗaya ya kaɗa yayi ja ƙarar kai hannunsa yayi yana ɗaukar diyari ɗin yana komawa da baya haɗe da ajiye shi a daidai koridon da ya gani a sarari ne na ji yana cewa in dai wannan ne dalilin ka dadi yadda ka rufe min ba zan taɓa tona wannan sirrin ba ba zan so ma ka san na sani ba ajiye diyarin yayi sai daidai wurin yana saurin ficewa daga fat ɗin nasa akan hanyarsa ce ta dawowa yana tafe yana tunanin da cewa dadi na yi maka maka alƙawarin riƙe Aisha kamar yadda kake so kuma na yi maka alƙawarin ɗaukar duk wata ragamana ta wanda za ka yi farin ciki da ganin haka. Misawa ya kame ya cigaba da cewa ke ma zan yi duk abin da kika ce ba zan taɓa saɓawa ba insha Allah. Bayan fitar Anwar kan babu daɗewa ne mamar Hamad ta shigo gidan wanda nan take take tambayar Daniel Anwar a nan yake shaida masa fitan shi ya sanar musu zai je Bauchi. jin hakan ya sa mamar Ramatu nufar bedroom ɗin shatin don dama ta taho ne ta gyara zaman nasu musu nasiha mai ratsa zuciya Bedouin ta tadda Aisha tana zaune har a wannan lokacin bata kimtsa kanta ba sallama ta tana ƙara shigowa daga ciki wanda ganin maman Ramatu yasa lokaci ɗaya ta gane ta hakan ya sa Aisha ta saurin sakin ma Ramatu murmushi wanda ita ma kanta murmushin take mata mama ta yi magana tana murmushi da haƙoranta sai da suka bayyana na'am Aisha kina da lafiya ko mama Ramatu ta yi magana tana zame gefen Shatu haɗe da dafuka faɗanta lafiya lau nake ta gaishe da mama Ramatu wanda suke da so da ƙauna Shatan ta amsa tana tambayar ta me yasa bata sanya kaya ba a nan ne Aisha ta kwashe komai ta faɗa mata akan cewa ita duk bata ga kalan kayan sakawa ba murmushi baba Ramatu tayi yi tana nufar wadirobin haɗe da fiddo ma Aisha wata riga da siket na atamfa kamin ta ce mata kamun ta mata bayanin komai na kayan da lokacin da kuma zata sa kowanne mayika ta bata ta shirya tsaf tana goge maiƙon fuskar nata da powder haɗe da shafa mata mouth glow daidai bakinta nan take bakin ya fara shining kamar tufa. Mama Ramatu ne ta haɗa mata breakfast a gabanta ta gama break ɗin nata kamin su fito daga falon suna ci gaba da firan tsawon lokaci. Tun Aisha na ƙin mata magana don bata sake da ita sosai ba har ta saki jikinta. Wuraren yammacin anuwar ya shigo gidan wanda ganin Mama Ramatu ya yi matuƙar sanyaya ransa don yana tun yana tunanin halin da ya bar aisha tun ita ɗaya ga gidan babu kowa sai Daniel don bai tara masa bai tara ma kansa wani jidali ba. Daniel kaɗai ya ajiye sai sauran ma'aikatansa da suke don kaiwa da kamowa wannan in yana nan kuma in shi ne ya ba su umarnin zuwa inda yake yana can yana tunanin shin ma Shetty ta ci abinci ko a'a ya san ko Daniel yi mata magana aikin banza ya san ba ta jin ko za in kashe ko zo in kashe ki da turanci shi kuma Daniel shi ma bai san ko zo in kashe ka da Hausa ba in ya inyamuri ne riƙaƙƙe ya ɗauko shi daga zaman daga zaman ibadan mamakin shi ya kama aisha tu ganin bayan sun gaisa da mama Ramatu babu abin da ya tambaye ta sai Aisha kin ci abinci kuwa wannan tambayar ya fara hada su wanda daga ɗaga musu kai kurum tayi kamin tayi magana tayi masa magana ne mama Ramatu ta amshe da ta eh, ta ci dan sai da nayi da gaske sannan na sannan na lura bata cin abinci sosai ne murmushi kawai Anwar yayi wanda cewa yayi ai mama zata ci ne in dai muna tare dole ta koyi cin abinci dariya mama Ramatu ta saka har tana karawa don tabbas ta yarda da zancen Anwar din shi ma dariya yake da Shatu ya ta fahimta inda zancen nasu ya dosa a yanzu. Wannan ya sa Shatu mamaki ƙwarai ganin yadda Anwar ɗin ke kula ta bini-bini tambayar ta kina son wani abu ne sai ta ce masa a dan a ce wanta wasan kwaikwayon da ya saba yi mata ne a gaban mutane ya nuna yana kyautata mata suna tafiya ya fara cin ubanta. Tom a yanzu ma matsayar da ta yi ma anuwar ɗin kenan wuraren ƙarfe shida mama Ramatu ta tafi gidanta don ashe ita ma a nan Zariyan take da zama. Fita ya je masallaci bayan ya dawo ne ya tadda ta a falo ta ƙure plasma da ke bangon falon da kallo tana kallon wani series film da bata fahimtar komai sai dai hoton mutanen da suka yi mata yawo a ciki har ya iso inda take bata sani ba sai da ta ji yana kiran sunanta Aisha saurin juyowa yi ganin shi tsaye yana kallon ta kamin ya sakin mata murmushi da ya sanya shatin sauke idanuwanta ƙasa tana faɗin na Muhammad hannunta ya riko yana cewa kin yi sallah ko warewa Idanuwanta tayi tana bin falon da babu alamun duhuwa da kallo dan ba zaka ce magariba tayi ba saboda hasken da ya mamaye ina A'a Hamma, hmm. yana rike da hannunta suka nufi bedroom dinta direct banɗaki ya nufa da ita, yana cewa ta auro alwala a gaban shi ya gani. wani yadda take alwalan san ba haka ake ba, kallonta yayi kamin a hankali ce Aisha kin ga yadda ake alwalan duk yadda nayi yi shi. Yana magana yana kare ma Aisha ta kallo, yaran ta ne sosai yake gani don shi baya tsammanin wai ta cika ɗin da ake cewa ta kai. Da haka ya gama nuna mata suka fito tare da hannun shi ya shimfiɗa mata sallaya wanda kafin ta tada iƙama ne ya tsaya yana tambayar ta ya ake yin sallar kanshi. Sosai ya ji daɗin jin yadda ta yi masa bayanin kuma yadda yake yi ne. A nan ya ja suƙuƙu suƙun kumatunta yana faɗin lalle yau zan maki kyauta ta musamman. Zaro idanu ta yi waje tana masa dariya da bata taɓa masa ba kamin ta ce Hamma me yasa me yasa za yi min kyauta Murmushi ya yi yana cewa saboda kin ci dukkan tambayoyin da na yi miki yanzu ki yi sallah ki same ni a falo idan kin idar. Murmushi ta kuma yi ma in tana daga masa kai alamun tun kamin ya fice ita kuma tana fara sallah. Ko ta idar da sallah kamar yadda ya ce mata hakan ta yi don ta cire hijab ɗin ba ta yi ba ta nufi ko cire hijab ɗin ba ta yi ba ta nufi falon don ta tadda shi a ciki. Hangonsa ta yi idon shi akan laptop ɗin gabansa wanda wanda ya tabbatar maka da abin da yake yi mai matuƙar muhimmanci ne. Hmm, wani gurza da iska ya kame ya rufe laptop din yana duban shatu da zaman ta kenan tana faɗin hamma ganin na zo kallon ta yi ido cikin ido kame yi mata murmushi yana jiyo haɗe da fesin ɗin fuskar ta murmushi take yi masa yana riƙe da hannunta duk biyun kame ya buɗe baki zai magana ne ta katse shi cikin sauri tana dariya da cewa hamma na tunda kyauta ce zaka min am na ce Allah hamma na ka bani zaɓi abin da zan zaɓa ka sani ni zan fi son abin da nake so ko tayi tayi maganan tana kallon shi shiru yayi yana mata kwar da ido yana tunano abubuwa da yawa akan shi ganin ya tafi duniyar tunani gashi dai ita yake kallo amma sam hankalinsa yayi nisa wurin wani tunanin daban da Shetty bata san da shi ba. Hakan da ta gani ne yasa ta kai hannunta tana kama hannun shi a da girgizawa tana faɗin "Hamma ma'anuwar kana ji na ko?" ta yi maganar tana kai hannunta ɗaya tana kaiwa kusa da fuskar shi wai duk a dole ya dawo da hankalinsa a kanta shi kam yana can yana mamakin dama shatin na da surutu haka murmushi yayi kafin ya ce "a'a Aisha bana ganin ki sam ehem hamma baka ganina baka ganin ko me kake son ka ci tana magana haɗe da kai hannunta tana kai shi dab da idon shi don ita ta yarda bai ganin nata bata taɓa ganin yayi mata ƙarya ba lokaci ɗaya ta tuna da kulle da kulle ta garinsu da kishiyar ta masihiri, lokaci ɗaya ta ya makance da rana tsaka. kan ya sa ta miƙewa da sauri da ƙwalla na cika mata ido, tana miƙewa ko za ta je Uhud. Ganin hakan ya kuma tabbatar masa da Shatu akwai wawanta a tare da ita, in banda da abin yarinta suna zaune lau ga a gaban shi don ya ce ba ya ganin sai ta yarda. Hannu ya kai da sauri yana jawo ta jikin shi haɗe da saka mata dariya yana zaunar da ita jikin shi da cewa ina fa jin ki. kuma ina ganin ki tsayawa tayi tana kallon sa dan sai yanzu ta fahimci ƙarya yake mata dariya yake sosai wanda cike da raunatacciyar murya mai cike da shagwaɓa ta kalle shi tace hamma kana so na kuwa ka faɗar min da ka kamin ta sa magana ne saurin sa sa yana rungume ta kamin a hankali ya furta ina son ki saurin ɗagowa ta tana kuma kallon sa haɗe da masa murmushi kamin ta ce tom me yasa ka yi min haka ba zan ƙara yi ba ba ƙara yi ba yayi magana yana kallon ta ka tabbata "Ina eh, ka tabbata hannunta ta sa tana rufe masa baki kamin ta ce tom na yarda hmm ya gyara zamanta tana sauka daga saman cinyar shi, a da cewa “ka bani daman na zaɓa, na zaɓa.” Ɗaga mata kai yayi yana murmushi, “A'a Hamma ba za ce min a'a, ba ce min eh ko a'a ba, na baki dama ba. Ka ji Hamma wai me yasa idan kana kallo na sai ka rinka wani tunani ne na daban?” Saurin ta kansa ya yi kamin ya ce, “Inda ina jin ki, me kike so na yi miki yanzu? Faɗa min naji ji, a shirye nake na yi miki shi, kin ji Aisha?” Hamma Anwar dariya ta yi tana kallon shi a cewa “to ni Hamma babu abin da nake so shine guda ɗaya, don Allah ta yi magana” tana rike masa hannu, “ni.” fa alƙawari ni fa nayi miki alƙawarin ki faɗa min zan miki insha Allah Hamma ina so ne ka kai ni makarantar ƴan birni ina so na girma nan gaba na zama babbar mutum kamar kai Ta tayi maganar tana dariya tsintar kanshi ya cikin wani irin yanayi da haka kawai ƙirjin shi ya ji yana buga masa kusan minti biyu ya sa ya kasa bata amsa hakan yasa Aisha ta riƙe hannunsa tana faɗin don Allah Hamma kaji ina so na kamin ta ƙarasa maganar ne yace zan miki komai Aisha don ganin farin cikin ki amma abu ɗaya nake son ki min alƙawari cike da jin daɗi da murna tace Hamma faɗa min shi zan yi maka alƙawari one Hmm, wani jan numfashi ya kame kamin ya ce, "Ki min alƙawarin ba za ki manta da ni ba ko da raina ko babu, ba za ki guje ni, ba za guje min a lokacin da nake buƙatar ganin ki tare da ni ba." Cike da rashin fahimtar inda zancen ya nufa, ta ce, "Na yi maka alƙawari, ka san daga yau na fara son ka tun da zaka ka sa a makaranta, na yi karatu, na yi ilimi, na zama kamar kai." Murmushi kurum ya yi, don bangare ɗaya na zuciyarsa babu abin da yake tunanowa sai Abbas, ya san sharrinsa ƙwarai kuma ya san abu ne mai wuya Abbas ya haƙura da shi a lokaci ɗaya. Tabbas Abbas bai zai haƙura da shi ba sai an kai ruwa rana, shi yasa sa ba baya son a daidai wannan lokacin ta yi nesa da shi amma kuma babu yadda zai yi don sa sarta a ilimi tayi yana ɗaya daga cikin fatan mahaifin shi na ganin haka Hamma Hamma amma kai na ji kana cewa baka suna kuma kana mun faɗa bayan tafiyar wani bayan tafiyar wanda ke kusa da mu me yasa kuma da gaske ne baka suna ni na ji ina son ka saboda kana da kirki yana ana ta yi magana ta bashi dariya matuka amma sai ya danne dariyar sai yana cewa ina son ki Aisha amma ba irin son da nake nake son da mom ke magana a kai ba. Ina son ki fiye da yadda kowane mutum zai nuna maka. Ba na son ganin wani abu ya same ki. Ina jin ki a cikin, cikin zuciyata. Dariya ta suka har tana ƙara jin a zuciyarta da ya ce kana, kana ta ce dama hamma Anwar so kala kala ne. Eh mana ganin maganarta yana ya ƙi ƙarewa ne ya sa Anwar miƙewa yana riƙo hannunta haɗe da nufar saman dining don su yi dina. A nan ne ta yi shiru ta nutsu. Bayan sun kammala falon suka dawo. Ya ta tana masa, tana ta zuba masa surutu. Hakan kawai ya tsinci kansa cikin nishaɗi. A nan wurin barci ya ɗauke ta. Bai tashe ta ba sai da ya kammala ayyukan shi kamin ya tattara komai nasa ya ɗauka, ya ɗauke ta cak kamar bebi ya nufi bedroom ɗinta. A saman ƙayataccen ta ya kwantar da ita kamin ya nufi wardrobe yana fiddo mata sleeping dress. Tabbas ya fahimci nauyin baccin Aishatu don da kanshi ya sa mata kayan don duk bata sani ba. Duk da dama yana yi mata yanda ba za ta tashin ba ne. Rufe, rufe ta yayi da lallasan bargo kamar da kaman na jariri sannan ya rage hasken ɗaki yana mata addu'a sannan ya rufo mata ƙofa ko da ya isa bai bedroom ɗin shi eh, banɗaki ya nufa yana watsa ruwa kamin ya shirya kansa cikin kaya kofi yana ɗaukar kofi ɗin da Daniel ya ajiye masa yana zama haɗe da fara sha hankalinsa kwance tuno da maganar Aisha ya sa shi ɗaukar wayarsa yana kiran wata lamba da na ji yana ma matan bayani akan yana son ganin.